To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu lare na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a mun zo lafiya uh, za mu fara wannan uh, program da bismillah mu kari da alhamdulillah. Insha Allah. Za ku ga topic mai take na ɗan yi latti kaɗan ko? Eh, wani kiraye-kiraye ne ya shigo. Za ku ga topic mai take cewa tsakanin sarki zaki da 'yan izala malluman izala babu ƙarya eh tsakani na sarki zaki da malluman izala babu ƙarya eh kuma ba bi na bashin <laughs> ba bi na ba bi na bashin hujja eh ba bi na bashin hujja insha Allah uh, to jama'a masu saurare na kan wannan layi mu yi hakuri mu ji wannan kaɗan mu dawo insha Allahu gaskiya muna da abin faɗa da yawa kuwa muna da abin faɗa da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa gaskiya okay okay okay okay okay okay okay sabon iyayensa mai rowa ga yayansa mai daddoken matarsa mai cutar makocinsa Kai alkawar ya saba ma mutum ne ke ya cuce ka mutum kai mai aiki ya danne ka mutum da ke biyan ka hakinka mutum kai magana ya zage ka da kan shiga tsakaninka da yi da masoyanka bayan shi ko bai san ka kai ni na ina addu'a ga mutum Allah ya shirya mutum mutum mutum mai butulci ne so da zaran ya samu bukata tai da kai iza ya fara fada yana nuna kai ba ko ba yana maka girman kai alma ma sai ya zage ka mutum kare eh. kama walakanci mutum bayan kai koya taka ya kai inda yake buri kaɗan daga halaye na mutum Allah ka shirya mutum mutum mai bacci ne da yawa dan adam abin tsoro mutum za ka ga yana nuna so har ma ka yarda da shi da zaran ka yarda da shi ma shi na kisan ka na shi dan baya san ka da alkhairi ya iya boye sharri shi yana bibiyan harkokin ka abin da yake so shi da ka baka kasa mutum musibu su same ka Ciko ya ta tallarka. mutum yana so a zarge ka duba shi fadai zuciyar mutum Allah kadai ya sani mutum mutum mai bata ce ne da yawa dan adam ban tsoro mutum wani ne a wurin munafunci ya kware a haɗa fada ya kan raba mahaifinsa har uwa da madanta ya kan raba miji da matarsa ya ta duk dangi ko shaidan yana jin masa gun aika makilici mai mulki da zalunci mutum ga ilimi faga shagala mutum ga kuɗi faga To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. yawanci muna kawo malluma ne a yi karatu, bi na in an yi karatu abin da ya kama raddi in za a yi, kuma malluma su ke raddi. To, jama'a zai ba ku mamaki za ga ah, to yau sarki zaki da kansa zai yi raddi, eh yau, yau ni yake nema. shi sa ya kamata tunda abu ne da ake tugumanka yawanci irin wannan abu yana faruwa ina kau da kai ina kau da kai ina kau da kai a'a ba komi bane ina duban irin halaka irin zamantakewa da aka yi shi ga mutum ya kau da kai akwai lokacin da irin abu haka ya taba faruwa wallahi jama'a in na wushi na wushi ni na wushi na wushi wallahi ina iya in hawa ina iya kuka ma saboda me yasa ba mai shin kusa da ni na saba da mutum wallahi in za ka kana kusa da ni nuna maka nuna maka ni namiji nuna maka maza kuta ne sosai shi yasa in dai kana nisa da ni kai irin wayannan ababa ina iya yin fushi yana iya sa hayin kwalla to ah, zaman zaman lafiya ita ce gaba akan duk abin da mutum kake yi da dan wanka alhamdulillahi jama'a wannan feji dai shekara da shekaru da mallumma muna tare da mallumma ko ba haka ba uh, ana ta ah, muna kawo mallumma mallumma suna suke karatu a nan Mallumma suke karatu a nan Mallumma an suka yi karatu a nan kamar kan da nake faɗa muna zuwa wannan feji dai kowa ya san wannan feji shekara da shekaru muna zuwa ne da malluma malluma ke karatu akan wannan feji muna tare da malluman izala malluman ɗarika duk da ni ne ne ni ne amma muna zuwa da malluman izala malluman ɗarika malluman shi'a a zo a yi karatu a baza koli Abun da ya danganta wala Allah debate muƙabala ko menene shi kaga a a zauna a yi debate kuma yawanci shi kaga na cewa don Allah ka a taba shaksiya kuma taba shaksiyan da ake yi ni ba taba shaksiya na ba ni na ruwa na ni ka girmama ni kana so ka girma na ka girmama ni ka a taba shaksiyar mallumma kuma in na ce ka a taba shaksiyar mallumma ina iya kokari na ina iya kokari na abinda zan iya yi to bayan haka shi kaga kowa ya zo ya maganganunsa amma duk abin da aka yi ya iya baka mamaki shekara da shekaru wallahi in kaga na yi magana in dai kaga har na hurta na yi wani magana na ce maka wani abu haka ya faru ko ce maka malamin izala ya ce kaza malamin ɗarika ya ce kaza ni Allah ya sa mini abu ne wani ni'iman da Allah ya mini shine rashin mantuwa ba na da mantuwa shi yasa yana cikin uh, ayyuka na da in ka taba mini alkhairi ko da kankani ne wallahi girmanka a wurina bai taba faɗuwa. saboda ba na mantuwa zai iya baku mamaki in na ce malamin izala ya ce kaza ya baka mamaki kai ka manta amma ni ban manta ba na tuna ina tune da shi ina yin program da malamin shi ce ai malamin ɗarika ya ce kaza wala Allah kai da kake saulara na kai ka manta amma ni ban manta ba ni na sani kuma matasan mallumma muna tare da manya-manyan mallumman ɗariku a nan muna tare da manya-manyan izala a nan haka muna tare da manya-manyan mallumman shi a nan nasiya na zuwa ga matasan mallumma za ka fara da'awa in za ka fara da'awa da ƙarya malami kana ƙarya kai kana karya kana kira wani makaryaci ga kanan yau yau in na nuna wa duniya cewa kai babban makaryaci ne zaka fara da karya yau kai kenan matashin malami ka fara karatu ka fara da'awa da karya. gobe me zaka gaya mutum ni ina da ina cikin policy na abinda bana so rayuwa na shine karya. shi yasa ya baka mamaki ko balluma da yawa wala inda har na zo na fahimci wallahi na fahimci a cikin rayuwa ka yi mini ƙarya ka taba mini ƙarya wallahi shaidar karatu da zaka ababen da aka shaidar saya ina ji na eh, eh, eh amma kai da kanka ka san wala shaidar mu shirya amma karyan da kai nan ban taba mantuwa da shi saboda abin da yasa malami ne ya kamata a same ka kai mai shiryarwa malami kai kamata a same ka kai mai shirewa amma in an same ka malami makaryaci malami mai karya ai ka fadi kuma koma ko komawan bayan ba malami ma gaba daya ni dan jarida wai malami wai ni za kai maradi kan ga malami shi an da ya tugume ku ya tugume yan izala yana karatu a na tuna masa abinda to ga abin da aka ce dan izala karatu da malami shi an yayi kakab gaba daya baka samu abu daya a ciki kai kana tsoron malami ne ko ilimi yake gwadawa ilimi yake gwadawa amma shi ha wai yanzu kai sarki zaki zaka yi waradi amma ai an sha baya to kaga yau bari dai wasu sun tsammani me ke faruwa abin da ke faruwa a nan wani ya ga kamar a sarki zaki yana magana ne amma bai san abin da ya faru ba tun da baka san abin da ya faru ba bari su fara saka muku video na ɗaya ya take minti goma ku ji wannan wannan yaro wannan wannan ku ji abin da yake faɗi assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah sarki zaki ya yi wa malaman izala ƙarya sarki zaki ya wa malaman izala ƙarya tunda ya ƙirƙiro wani magana ya jingina musu ya ce su suke faɗan wannan maganar kuma iya sani to jama'a na tsayar nan kowa ya zana jama'a na tsayar nan kowa ya zana ko ya rubuta ku ga wannan matashin malami ya fara da'awan shi da'awan shi da ya fara a duniya yanzu muka san shi yanzu muka fara ganin shi ko da ke wala Allah yana neman a san shi ne yana neman duniya ta san shi ne Nuna da su ka ai kowa da irin sanin da ake masa ana san mutum kamil ana san kai sanin ka da za fara sanin ka za fara sanin ka da ƙarya kuma zan nuna ba zan nuna wa duniya akwai saba ba ana yi na kaucewa ina kau da kai amma ba ku gani kun ga wai sarki zaki yayi wa malaman izala ƙarya haka yace to ku gani yanzu zamu auna ku gani kuma ina da evidence video sosai Aya can ce kawo littafi ko ko video ku samu hakuri nan na ce akai wai sarki zaki yayi wa malaman izala ƙarya to yanzu za mu gani tsakanina da shi wane ne makaryaci ku ji da video shi har ƙarshe ina so ku ji har ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah والصلاة والسلام ala rasulillah! Wa ala alihi wa sahbihi ahlillah sarki zaki ya yi wa malaman izala karya, sarki zaki ya wa malaman izala ƙarya tanda ya ƙirƙiro wani magana ya jingina musu ya ce su suke faɗan wannan maganar kuma iya sani na a matsayina na ahli suna ɗan izala ban san cewa malamanmu suna faɗan wannan maganar ba iya ƙarmi sani na ban san cewa malamanmu suna faɗan wannan maganar ba amma idan yana so ya wanke kansa to ya kawo mana wato kaset ko bidiyo ko kuma littafin da malamanmu suka faɗi maganar da ya ƙirƙiro ya dangana musu yana program ne da wani ɗan shi'a to shine ya faɗi wannan maganar ya ce ai maluman izala suna cewa kaza kaza kaza kaza amma dai aka ce gani ya kori ji ku saurara kuma kuma ku kalla da idonku abin da yake faɗa ku ji abin da yake faɗa na'am malluman izala ya za ka fahimtar da su anan saboda suna da wasu zance da suka taba faɗa cewa ai in mutum yana da yana raye a raye duniyansa zai ka nemi albarka bi ma'ana zai baka albarka komai zai ya ka nemi albarka amma in ya mutu babu wani batun wani albarka ko kuma batun wani abin da za ka je ka nemi wurin gawa aka suka faɗa wurin gawa to ga shi a nan ka nuna mana cewa a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ni samina wa tana ne amma muna batun ka waye mana kai kan haka ina fata dai kun saurare shi yace malaman izala suka ce idan mutum yana da rai to za iya neman albarkansa amma idan ya rasu ya mutu ne to ba za a nemi albarkansa ba haka malaman izala suke faɗa to ni dai abin da na sani malaman salafiyan ahli sunna suke faɗa shine albarka kala biyu ne albarka kala biyu ne akwai wato zatiyatun muntakila akwai albarka wanda suke zatiyatun muntakila akwai kuma albarka wanda ma'anawiyatun lazima ce idan baka gane ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance suna neman albarka da wato yau din annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya tofar da nyau to sahabbai rigirigi suke yi wajen wato ɗaukan wannan yau din suna shafawa a jikinsu don neman albarka haka nan gashin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya yi aski to rige-rige ake yi wajen wato ɗiban wannan gashin ana neman albarka kuma ana samun albarka da gashin annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan wato guminsa haka nan idan ya alwala ruwan alwalansa duk ana neman albarka da shi sahabbai sun kasance suna neman albarka da gashin annabi da nyauɗinsa da guminsa da ruwan alwalansa da sauransu to amma me sa ba su yi wa sayidina abubakar haka me sa ba su yi wa dina abubakar duk wanda ya karanta tarihi ya sani ba taɓa ruwaito cewa sahabbai sun kasance kuma suna wa dina abubakar irin abin da suke wa annabi na neman wato albarka wai da gashin dina abubakar ko da wato gumin dina abubakar ko da ruwan alwalansa sahabbai ba su taɓa yin haka ba to sai dina abubakar bai da albarka ne ina dina abubakar yana da albarka albarkansa ma ya zo cikin nassi ma hiya bi awwali barakatukum ya ala Abubakar shi da iyalinsa danginsa duk suna da albarka kamar da zo cikin wannan nassi din sai na bakar yana da albarka to misal sahabbai su kasance suna ɗiban wato ruwan alwalansa ko kuma nyauɗinsa ko gashinsa da sauransu don neman albarka ba shin bai da albarka ne yana da albarka radiyallahu anhu to shin sayyidina umar fa Sai na Usman da sai na Ali misal sahabbai ba taɓa cewa sun je suna ɗiban yau ko ruwan alwala ko gashin waɗannan sahabban don neman albarka ba shin ba su da albarka ne suna da albarka to amma me yasa sahabbai ba su yin haka saboda sahabbai sun fahimci cewa albarka kala nawa ne kala biyu ne wato akwai zatiyatun muntakila na annabi kenan sallallahu alaihi wasallam zatiya ce wato albarkan sa na zatin sa ne kuma muntakila kuma ana iya dosanan albarkan annabi wato idan ka shafi jikinsa zaka dosani albarkacin jikinsa sai ka shafa a jikinka kuma za ka ga albarkan hakanan gashinsa idan ya yar to albarkan jikinsa na cikin gashin in ka ɗauki gashinsa za ka samu albarkan da ke cikin gashin haka nan idan ya tofar da nyausa, to nyau din ya fito da albarkan da ke cikin jikin annabi sallallahu alaihi wasallama za ka ɗauki din kuma zaka ga albarka idan ka shafa ko kai wani amfani da shi haka nan gumin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda albarkan annabi zatiya ce na cikin zatinsa ko muntakila kuma ana iya ɗosana mana idan ka gaishe shi ko ka taba shi albarkansa zai ɗosane ka sallallahu alaihi wasallama amma sun fahimci cewa albarkan sayyidina abubakar da usman da ali da sauran sahabbai masu albarka nasu albarka menene ma'anawiya ce albarkar su ma'anawiya ce wato na ma'ana ce ba za ka ganta da ido ba da ka ma'anawi ce ba za ka shunshune ta ko ka taba ta ko ka kalle ta da ido ba albarkan sauran mutane kenan sannan kuma lazima kuma albarkan nasu ne su karan kansu ka ba za ka iya dosanan albarkan su ba albarkan nasu ne na karan kansu don haka duk wani musulmi ai yana da albarka duk wani musulmi yana da albarka ina da albarka kana da albarka duk wani musulmi yana da albarka kamar yanzu cikin hadisin manzon Allah yace inna mina shajarati lama barakatuha ka barakatil muslim manzon Allah ya tabbatar a cikin wannan hadisin duk wani musulmi yana da albarka sai dai albarka ya sha bamban ne daga wato daga waini zuwa waini wato gurgudun da'arka da biyayyanka da imaninka ga Allah gurgudun albarkarka amma duk wani musulmi yana da albarka to amma duk duniya duk duniya ba mutumin da albarkansa zatiyatun muntakila ce wato wanda wai albarkar nasa ana iya dosana wato a taba shi a dosani albarkar nasa ko kuma ya cire wani gaba a jikinsa ya yar albarkar na cikin gaban a ɗauka a dosanin albarkan duk duniya ba wanda yake da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama annabi shine albarkansa zatiyatul muntakila albarkansa ana iya dosana na zatirsa kuma ana iya ta amma duk wani musulmi to albarkansa ma'anawiya ce ba a iya ganinta da ido nasa albarkan sannan kuma lazima nashi ne na karan kansa yawa da'a da biyayya da yawa Allah ya samu albarkan kai ma kai da'a da biyayya domin ka samu wannan albarka din amma idan ka zo ka ce min ai yanzu ga wani waliyi ga wani shehi ga wani malami wanda wai za a iya ɗaukar gashinsa don neman albarka ko yausa ko ruwan alwaransa ko a je a shafe shi a samu albarka idan ka ce ga wani za a iya masa haka to sai in tambaye ka shin ka fi sahabbai ne sallallahu alaihi wasallam ilimi ka fi su fahimtar addini ne jama'a kusa abin da sa na buga audio sa har ya kawo ta karshe saboda kaga wannan gaskiya Allah ya yi yaron tanka shi wallahi yi yaron kula shi wallahi nake gaya muku amma abin da yasa ana yi ina ta kau ina ta kaucewa ina ta kauci abin da nake ta kaucewa ai an fara kaga ja a rubuta wasu ababa na habaici a rubuta wasu ababa a je a yi wani call duba ababen da ake shukawa ta kasa barin ga muku ni dan jarida ne yana shigowa kunni na ina ji amma saboda mutum daya shi ina kawaici ina kyalewa ina kawaici ina kyalewa kai malami ne wa wallahi kakka ka ku bude hanyar nan wallahi ka ku bude wannan kofa saboda Allah wallahi kaga ina da abu daya kaga ban na sake waya saboda na sake waya ne ban taba sake wa sharin zan ba wa mutum waya sai masa sabon waya in bashi amma kaga wannan waya kaga wayan da ne kaka zata cewa kaman kullun kana zuwa kana faɗa kana wallahi tallahi tun farko firan da muka yi in na ce zan zo walla an ji kunya amma kaga ni ba irin wannan mutum bane amma kuna ta pushi na kuna ta tura ni kuna ta tura ni bai kamata ya ka ba malami ni na girmama malami na cewa a'a wannan malami ko ya kankantan malami yake ka a taba shaksiyar sa kyale amma ga gani dan jarida ne amma in kana abu ka ji tsoron wanda kake abu yana kawaici yana jan baya yana kyalewa yana kyalewa to ka ji tsoro irin wannan abu kaga wayan ga kaga na biyu irinsa, sa haya kaga wannan waya kuma duka manyan waya kaga wannan waya to ga kuma uku da nake aiki da su yanzu haka ga kaga ga, ga 13 haka ga wannan 13 kuma ga wannan 13 duka ni ban sake sai kaka zata cewa kaman kai kana da abin faɗa wallahi tallahi ni ban da abin faɗa yasa in dai ina kawaici ina kawaici saboda a ah, irin zaman tare da aka yi a da amma in ka zage wallahi in ka zage wallahi ka ce za ka yi da ni har ture na ajiye wallahi ya baka mamaki ka gane cewa shayi ruwa ne wallahi ya maka kaman jirgi ya buge ka wallahi nake gaya maka shi yasa ka abu da wannan hanya don Allah ana yi muna kawaici muna kawaici muna to ku ya kuri kuma rayi zaman wannan zaman lafiya ana zuwa da malluma malluma suna karatu wannan shine kawai amma in ba haka ba wallahi za a ji kunya wallahi nake gaya muku Allah in ba haka za a ji kunya saboda na ga cewa ba ku da wani tunane she zagin iyaye ni ko abinda nake jini kenan ba ku da wani tunane she da kawai ku zo ku sa topic mutu ana ta zage-zage ana ta zagin iyaye to amma ka a bude wannan hanya wallahi ka a bude ka a bude wannan hanya to wannan yaro ya zo ya yi magana wai sarki zaki wai na yi ƙarya wai na ma maluman zala ƙarya to yau za ki duba kai wallahi baka kai abin da yasa hawa ga na kula shi ba irin ka ba wayanda suka fika ma wallahi sun yi ban kula su ba wallahi wayanda suka fika sun yi wallahi ban kula su ba to amma abin da yasa ka ga na kula ka ina gani a'a na ɗauke ka kai in set example da shi zan ɗauke ka ne kai in set example da shi wallahi abin da yasa ka ga na kula ka kenan amma baka kai in kula ka ba wallahi wallahi ba, ba girman kai ba wani amma a baka kai in kula kuma in kaga mutum yana abu kaga wallahi ban kula shi ba kaga kana ta kana ta tuma ka kana ta kuwa kuwa ka ban kula ka ba ni ne ban so kula ka ba wallahi ni ne ban son tanka ka ban so kula amma irin wannan na fi ka iya waye wallahi na fi kai iya wallahi kuma in za a ji muri Allah kuma ma je wayan wannan yaro ya zo eh, wannan matashin malami wai sarki zaki ya yi wa malluman izala ƙarya to jama'a uh, zan sake maimaitawa ku ji she ya je ya yanke wani video video da na yi she ya yanke wurin to video da na ya yanke yana kan tiktok ne to wannan video zan saka muku ku ji malamin shi'a yake karatu she baka zo kai wa malamin shi'a, domin malamin shi'a ya babba ku point ya nuna ababa da yawa akan Sheikh Ibn Taymiyyah da wasu ababa haka ana zuwa ana karatu akan kan Jan Sheikh Ibrahim haka ana karatu akan su ‘yan Shi'a to amma malamin Shi'a ya zai maka karatu kai ke ka bashi amsa mana da ka gani ka ka gane cewa shayi ruwa ne ke ka bashi amsa haka malamin da zo maka raddi ka gane cewa ya kwakwanci amma shi ka zo kai zaki wa sarki zaki wai wai sarki zaki ya ce kaga abin da sanin nuna muku ababan da abin da ta nuna muku wayannan ina nuna muku cewa in kaga nayi magana na ce maka abu wallahi akwai shi in kaga na ce maka malamin ɗarika ya ce kaza wallahi ya baka mamaki cikin baka sani ba amma ya faɗi wala Allah shekara biyu baya kai ka manta amma ni ban manta ba in na ce maka malamin izala ya ce kaza wala Allah kai zabin daɗi ma da kace wai karamin iliminka karamin tsaninka tun da karamin saninka har ka ce ni zo wanke kaina to kai in baka zo har in dai na kawo maka hujja in baka fito ka zo ka saranda ba to mun barka da Allah Allah zai mana hisabi tsakanin mu da kai kuma tun duniya zaka ta gani wannan sakamako tun duniya Allah zai wallahi in baka zo kayi ba wai sarki zaki ku sake ji nan minti da sarki zaki yi wa mai zala ƙarya assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah sarki zaki ya yi wa malaman izala ƙarya sarki zaki yi wa malaman izala ƙarya tanda ya kirkiro wani magana ya jingina musu ya ce su suke faɗan wannan maganar kuma iya sani na a matsayina na ahli wai iya sanin shi wai a matsayin shi na, na eh, eh, malamin izala ko to me ya faɗa wai sarki zaki wai na ce a ba ni na ce ba ma Ku ya ya yanke ya yanko maganar ne amma ku bari saka muku wannan magana da ya je ya yanka inda shi yake so ya zo ya magana ku bari saka muku kuji yau in ma in ma an ce ma she na ce ma malamin shi'a to ai ga abin da mallumman izala suke faɗa to amma ya za ka iya ka bayyanar da ka waye ka eh, bar su fahimta Don Allah da nabi ina kuskure a cikin wannan ina ce in malamin izala ya ce kaza to ya za ka yi malam ka wayar da kai malamin izala ya gane challenge ne muka wulga malamin shi'an tun da malamin shi'a na faɗin aksarin abin da malamin izala ya faɗa shi nake to ya zai iya ya ganar da malamin izala ya nuna wa malamin izala cewa abinda sorry ku yakuri da shi yake faɗa gaskiya ne kai ya kake son faɗi ya kake son faɗi ku gani ku ji ga magana waɗannan abubuwa ɗin guda hudu dukkaninsu sashin ba'alin musulmai sukan yi waɗannan a kaburburan ma'aiki manzala sallallahu alaihi wa sallam da sauran waliyai bayan Allah kaddara kabari din saboda girman wanda yake kwance a wurin ko kuma tabarruki taba shi ko sumbanta shi domin samun tabarruki so domin samun albarka ko kuma girmama gurin da yi masa ado da sauran abubuwa shi ake ce ma wannan tabjili ko takrimi karrama shi saboda girman wanda yake a wurin a ƙayatar da gurin da kwalliyoyi da sauransu wannan takaitacciyar mukaddima kenan dangane da abin da ake ce ma tabaruki ina so a bahasinmu na yau kamar yadda sarki zaki yi bayani cewa bahasi ne mai tsayi kuma wannan yau ba zai yiwu mu gama su za mu ɗauki abin daki bayan daki ɗaya bayan ɗaya inda lokaci ya tsaya mana mu tsaya wani lokacin mun samu dama mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya da farko amma shai kamin ka ci gaba ka tsaya kan topic kamin ka je kan topic eh. farko na so mu tauna a kan wannan koda ka bamu minti biyu ko uku akan haka muna samun matsala ba zan ɓoye ba zan ce wasu malamai ba a'a shan ce maka ga mallumman izala domin a eh. nan an sha faɗin haka in dai ka fassara mana tabarruki ba bi mana wato neman albarka mallumman izala ya za ka fahimtar da su a nan saboda suna da wasu zance da suka taba faɗa cewa ai in mutum yana da yana raye a raye duniyansa zai zaka ka nemi albarka bi mana zai baka albarka komai zai ya ka nemi albarka amma in ya mutu babu wani batun wani albarka ko kuma batun wani abin da zaka je ka nemi wurin gawa aka suka faɗa wurin gawa to shin gashi a nan ka nuna mana cewa a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ni samina wa atana ne amma muna batun ka waye mana kai kan haka to kaga na annabin wala Allah wani ba zai musu ba awa wani zai musu to amma na wani waliyi yaya ka iya ka fassara mana sosai bi mana a samu fahimta cewa a'a ai ga mamaci ma ana iya neman albarka na'am kamar yadda na ce ba bahasin nawa yana da tsayi sosai kuma yau ba zai yiwu in iya gamawa ba yanzu wannan na ɗan yi ta'arifin tabarruki ne ban kawo dalili kun gani ya yanke kaga ha'inci ya yanke kun ga cewa kun ga ni ina ni ina eh, question malamin shi'an ne ya zai ya fahimtar da mu kuma ga abin da mulluman izala suka taba faɗi kaga da ke ha'inci kai matashin malami she je yanke wurin ya kawo inda shi yake so to in an turo ka ne ka tsaya ka zama malami ka zama malami zaki ko me aka faɗa maka ka ce eh amma kaka zama malami ka gare an ce eh an ce kana haka kana haka da kanka ka zama malami ka gare kenan kuma ga kanan kana ƙarya amma kana son ka jingina ma wani ƙarya kun ga maganar da na eh kun gani ke zai yanke wurin kuma abin da na ce muku kun ga yana magana na ce muku wannan bai sa abin da yake fadiwa ba bai san maganar da kai matashin malami bai sa abin da yake fada kuma cikin maganganun shi she ba kan shi amsa Kuji da ya ce wa sarki zaki ya ma yayi ma mallumman izala ƙaryam kuma cikin maganar da nake faɗa cewa mallumman izala sun ce mamaci ba neman albarka wurin shi bai da albarka ba ba neman albarka da kanshi kuma ya ya kuma walakatar da ya walakatar da mamaci bawo muna maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ni na ce mamaci muna batun annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ne zo wurin maganar shi kai ba kai kai matashin malami baka san ma girma annabi ba ku ji maganan da yayi na ƙarshe ya runga ku ji maganan da yayi a bisa ne kira shi ya runga ya walakata da annabi ku ji maganan da yayi wai gawa walakatacce ku ji ku ji abin da ku ji ku ji ku ji da ku ji da kunninku shine min babu aula in ya mutu kama ai ya zama najasa a mazhaban malikiya kenan a mazhaban malikiya wato gawon dan adam najasa ne sai dai zance mafi inganci shine almu'minu la yanjus mu'mini bai zama bai zama najasa kenan mu dai mutum yana da rai ko bai da rai ba a neman albarka da shi saboda albarkan shi ma'anawiya ce lazima albarkan annabi ce kuma zatiyatun muntakila kenan dai abun nan da sarki zaki ya faɗa ahli suna ba shi suke faɗa ba yauwa in yana so ya wanke kansa yanzu muna bin sa bashi sai ka mana kaset ko littafin da malaman izala suka faɗi wannan maganan da ya jingina musu yauwa wannan shine abin da malaman suna suke faɗa wanda na faɗa ɗin nan kenan amma dai muna bin shi bashi kuma muna sauraron sa salamu alaikum wa rahmatullah malam ba bi na bashi wallahi malam ni ba bi na bashi wallahi kun ji ko na ce muku an taba faɗa ya ce wai ƙarya nake yi ko wai na mu mallu mai zala ƙarya ko to ku ji yanzu za ku ga ni da shi wani ne babban makaryaci kai matashin malami ka fara da ƙarya ku ji wannan da kunninku. Dan Allah malam daidai ne idan mutum ya roƙi Allah wani bukata a ƙarshen roƙon ya ce albarkar annabi sallallahu alaihi wa sallam da cike wasu ba sa na ake amsa tambayoyi amma wani ai mu amsa ta na riga na yi magana cewa ba ka cewa don annabi ko albarkar annabi saboda shi annabi ba shi da albarka albarka yana hannun mai shi ne Allah da wa yanzu ka ji ko na ce maka an taba yi kan nan shafi ka zai ka sai a wuri kana kuwa kana maganan ba wannan malamin ɗari ne ko malamin shiya ne wannan da na sa maka bidiyon shi nan malamin ɗari ne ko malamin shiya ne baka ji yana ce maka annabi bai da albarka ba wa iyazu billahi astaghfirullah lazim baka ji da kunninka ba wannan baka ji da kunninka ba wannan malamin izana ne ko malamin izala ne ko malamin dariƙa ne ko malamin shiya ne ku ya yi kwanciya ku ya yi zaman lafiya ni ba bi na bashi fa wannan ka ji maganan banzan da aka yi wannan maganan banza ne ka ji maganan banzan da aka yi kuma na ce maka nan aka yi ka ji na ce a nan wannan shafi aka taba yi in kun tuna shekara biyu ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi malam abul fata ya taba zuwa a nan kan wannan shafi ya wani program mai suna mai take cewa wai ibn taimiyya annabin yan izala in kun tuna to wannan lokaci malam abul fata ya saka wannan video ni ina da shi ya saka wannan video she wani ya kira ce a ai gawa in ya mutu kaka barin kaka barin jinna zakalo wasu ababa da yawa wannan da ka ji a batun annabi yake batun albarka yake yayi ni ba bi na bashi fa ka ji ku sake ji dan Allah ba nan daidai ne idan mutum ya roƙi Allah wani bukata a ƙarshen roƙon ya ce albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ta cike wasu ba sa na ake amsa tambayoyi amma wannan ai mu na riga na yi magana cewa ba ka cewa don annabi ko albarkar annabi saboda shi annabi ba shi da albarka albarka yana hannun mai shi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala wannan karatu ba nan ba kan wannan shafi ya kai ba shekara biyun baya shekara biyun baya kai shi yasa in nayi magana ba na yi magana ba na yi magana zallan magana bane ni na taba ni tambayar malamin shi amma da nake yi wai malamin shi amma wani Allah zai dau zai zata cewa kaman a ina kure shi cikin question amma kaga bai dauki haka ba kai baka zo kawo malamin shi a raddi ba kai ka zo wai sarki zaki ya ce kaza ya ce da ina tambayan malamin shi'a ne kuma ai ko shekaran jiya jiya nan ba ga wani malamin ku ya fito ya zo cewa kamar ka duba musulmi ya ce wai zuwa ziyaran kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam aikin banza ne kuna ku bari mu tsaya ina sai neutral na ku bari mu yi haka amma kun ta biyo ni don Allah ka ku bude wannan kofa don Allah ka ku bude wannan kofa don Allah ka ku bude wannan kofa ku bari mu yi wannan zaman lafiyar na irin kowa na zuwa yana baza kolin shi amma ka zo ka sani kai kana so ana zagi to wallahi tallahi kun fara bari ni da kaina ya Ah, yanzu kai malluma wa za ku yi mani ready ai koma komawan baya wannan ci baya ne to ka ku bari wannan ya kwanta mu bari malluma su kwanta ya zama ne cewa ni da ku yanzu mu da kuke ready kina ba batun wannan ake yi ba shekaran ce ce nan ba ji maganar da wani wa'azin da malamin ku yi da nan ya don a ziyarto don haka kabarin kowa ba a ta ya don a ziyarto ko kabarin annabi bai halitta ka tahi da sakkwato don ka tahi ka ziyarto kabarin annabi a madina ba ba su san abin da yasa aka zuwa Madina ba ai Madina ana zuwa don ziyarar masallacin manzon Allah ba don ziyarar kabarin shi ba wanda ya tahi da ne ziyarar kabarin annabi wahalar banza ta yi bai da lafiya wanda ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam Madina wai ziyarar banza ya tafi wannan baka ji ba to wannan duka ni ban faɗa ba abinda kawai na faɗa na kuma na faɗa ne as matsayina na moderator dole ya kamata yanzu ma ina zuwa mawo kai na ruwan ma waton lokacin da muke tare nan duka ba ku cewa kamar a ah, aiwa sarki zaki radi ba shi yanzu ko kuma kuna yi kwanan nan shi na ta kawo da kai ina ta cire ido ana ta rubutun habaici wasu ababa ina wallahi ina gani kuma fira-firan da ake yi kasa ya ba ku mamaki ina samun masu zuwa suna ga ina ina ji amma ka gane ina kau da kai saboda me na du ina duban nisa kuma ina duban irin zaman da aka yi baya ina duban irin zaman da aka yi baya ina duban nisa shi ina kau da kai ina kawai da kai amma ina eh, ko kana ganin cewa ban da abin faɗi ne ina da maganganun faɗi da yawa wallahi kan da kake ganin kana da maganganun faɗi ina da ina ina hmm, an ji kunya wallahi nake gaya muku an ji kunya Allah shi yasa gwanda kawai ka a bude wannan kofa a bari mu zaman lafiya zauna mu zauna kawai zauna ba na magananka, ba na shiga lamarinka, ka ba ke ku yi abin da ku ga dama i don't care amma ka bar <laughs> maganganu na dame ku fa wallahi yanzu kai ka ce sarki zaki yawo wallo mai izala karya kuma cikin maganganun ka kai da kanka ka ba kanka ansa kai da kanka ka ba kanka ansa kai da kanka ka ba kanka ansa amma gashi nan karara ka ji ga yanzu ka ce okay good to kai ma muna bin ka bashi in baka fito wallahi ka zo ka to mun barka da Allah wallahi mun barka da Allah kullum ni ne na wa da Allah ka taba shaksiya ma ka kun fara akwai lokacin da aka yi wala hakkon wala hakku wallahi hakku ka na yi domin na gani hey wani takaici kenan ina zama butulci wani takaici kenan wani zama butulci yayi ka saya ba maganganun da ba na share ina gani kamar nawa ba komi ba komi na share ba komi to amma ka buga ni da ka buga kana continue kana sama wani abu ya continue ne to wallahi kowa shi kurbe kowa shi ta ta yin shi kowa shi ta ta yin shi wallahi kowa shi ta ta yin shi gashi nan ga malamin yanzu ka ce wai me to yanzu ga malamin da ya ce to yanzu na kawo maka ga malamin da ya wannan magana ga malamin da ya magana kai ka zo ka saya kai sarki zaki ya wa malluman izala ƙarya wai sarki zaki ya kuma ka san duba ha'inci she je yanke inda yake so <laughs> wani malami wani malami da ya ciwya ya ciwya ya ciwya wai dole a daina yanke yanke audio eh, to iri shi kenan kai ka kai ah je abin na da ban mamaki je kai mu wanda ka san cewa in kai mai wallahi bai da access bai iya fito bai iya zai kare kanshi gawa kenan amma ga ni nan ɗan jarida kuma ina da page kuma ga page na na aiki all the time eh she ka sai ka je ka min ƙarya she kana tsammani cewa kuma abin da ke ban mamaki matashin malami matashin malami yanzu ka fara da kuma fara shi ka fara da ƙarya yanzu kai matashin malami gobe me zaka gaya wa jama'a me zaka gaya mutane wallahi nake gaya muku ni malami ni ni ni I don't care kaga ba abin da mutum zaka minu baka kuma ka gani wani maganganun da kuke yi wala ya shekun nina wani maganganun da kuke yi ya shekun nina? na bari ga muku gaskiya a ji a zauna wani gidan TV ana kun ga kun ga taba ba da amsa ba ko a sarki zaki yana hasa husuma ne eh, kaza kaza eh, eh kwangilayen America suka doke shi eh ana biyan sa kuɗi wallahi tallahi ni na fi karfin wannan <laughs> <laughs> wadin ba wallahi ku zo ni na fi sarki zaki kudi wai ya Wa ke batu me kudi me arziki me fariya mu duka nema muke ni abin da nake kan facebook wallahi na yi saboda Allah ne saboda kuma na san abin da nake nake neman achieve amma kai baka sani ba wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa facebook bai taɓa bani dala ba ni ke ni ke na <laughs> na wuci wannan wala Allah wani shigowan ka tura ko shigowan ka tura kai ka zama wani abu amma alhamdulillahi mutum baka daga kanka a kullum ana so mutum ka ta kanka ta kanka kana kaskata kanka haka Allah yake so Allah bai so fariya sarki zaki yana neman wasu ababa ne eh, yana neman eh, eh, zamu mu kashe shafi kai ci gaba in kai Allah ya baka sa'a ba kai kanka bane kai baka kai ba ni tuni ni tun ina shekara goma sha ɗaya wallahi na bar gida shekara goma sha ɗaya nake gama goma sha ɗaya kuɗi na jike na bar gida na kai kaina gidan karatu ni na kai kaina gidan karatu ni na kai kaina gidan karatu ba an kama na kai ni gidan karatu bane ni sarki zaki ni na kai kaina gidan karatu iyayena suka zo she malamin malam basha suka ce malamin basha malamin malam anas malamin malam anas malam anas malamin malaminsa sorry malamin ma'aifinsa aka ce ya hakuri a barin zauna <coughs> shasa kaga kai da kake kuwa kuwa eh, yana neman kuɗi kan facebook ne yana neman kuɗi kan youtube allah sa ni youtube ko ɗaya masu gani na kan youtube kai zaka YouTube ko ɗaya ban da shi YouTube na wani kai na wai YouTube ban da shi kan da kai kake gani kake zama wurin ka judge ka yi min judgment din na fi karfin haka wallahi na wuce haka ina shekaru goma sha bakwai na fara zuwa China lokacin ba yanzu da mobile phone phone ya yi bugu ya zama arha kowa ke aiki ko ke ba ina shekaru goma sha bakwai na fara zuwa China ina ɗan karami na muna kawo mobile phones akwai in kana neman shaida shaida ne akwai wanda yake tsayawa kusa da malam Anas kuma shi malam Anas Ghana malamin ku malam Anas Ghana akwai wani a wurin shi sunan shi Abiwa Kaza kun gan shi wani dan dogo eh, wani mutumin kirki dan dogo to shi na je garin su na je na bude babban shago babban shago na mobile phones kuma da za ni da motan kaina na tafi lokacin wani sarki zaki ya domin ya zo turai kai ni turai ma ya koma da ni baya ne ma turai ma ni ya koma da ni baya ne eh, ku sai kuna wani kananan maganganun ku ina ji ne kawai ina ji na kyale ku ne ina ji na kyale ku ne ina ji ina kyale ku ne ku daina bai da kyau ku tambaye shi shi abi wa kaza wallahi kuma da motar kai na sabo wuri cikin leda na tafi da shi motan kai na drive na je da shi na je da shi garin su na je na gudu shi yasa ka gane wani irin ƙaryayyakin da kuke yi a ai ya bude facebook ne wallahi yana samun makokun kuɗi shi yasa yana kawo malluma domin a zo a yi kaza ku daina Allah ya kama ku kiyoma wallahi <coughs> in Allah tambaye ka na hujjanka baka da hujja ba ka da hujja ina amerika yi to ku tambayi yawanci amerika irin ga irin daman da nake samu mu zo mu zauna domin kawai a yi aiki addini ana karatu ana kaza ana kaza wani bai samun haka wani bai samun wannan da wani bai samun wannan dama to amma in ba gode ba kai ba sai wani da zage ka kuma da ƙarya da sharri da ƙarya kuma da sharri ni dai ba kowa bane ni dai ba kowa bane amma kudin facebook ni ban so ni ba kowa bane wani sai wai zan video domin facebook ya biya ni a ba ba haba alhamdulillah ina haka ban gode wa Allah ba ina haka ban gode wa Allah YouTube ni ban da YouTube ko daya shi yasa wannan ƙarayyakin da kuke yi ta kasan nan wala yana shigowa kunni na kuma yana shigowa da audio audio yana shigowa kunni na shi yasa in kun daina ku daina kuma kai matashin malami da kake ƙarya ka fara karatu ka fara da'awa da ƙarya wallahi ka tuba ga Allah ka tuba kan da ka fito har ka ce wai kai kaza to wallahi ka fita ka je ka haka in ba ka ba mun barka da Allah ni yana cikin policy na mutum koya kake ina girmama ka kuma ina iya girmama mutum wallahi baka haka ni ma nake ina iya girmama mutum har mashin yana ganin cewa ya fi ni ma ni haka nake ina iya ina girmama ka har kana ganin cewa kai ka fi ni to ni kuma kan da Allah yi ni kenan sai sa kaka doki wannan as ka samu wani possibility ana ah, eh, malami na a ah, shehu na malami na kai da kanka kasan kai ba malami na bane a wallahi a mai gidana mai gidana ina kiranka kai da kanka ka san kai ba mai gidana bane wallahi zan yi ina kiranka mai gidana amma zan yan baka aiki ka je kana aiki kuma ina biyan ka wallahi zan yan baka aiki kuma in biya ka amma ina kiranka mai gida ina girmama ka ne ina girmama ka ba komi bane kanka ta kai kaman kan kaskatar da kaina wurin wani ni wuri na ba komi bane in ka yi abu in cire ido in eh, kaman ban gani ba ka ce kai kai wani abu ka tsaya kana dariyan keta kai kana ganin kai wa sarki zaki keta in kyale ba wai ban iya tanka ka bane a ina kyale ka ne ina baka igiya ne amma kun masa mutum kuma masa mutum har ya fito zai magana abinda don Allah ku rufe wannan kofa ku bari halakan tsakanin nan ko da ma ba mu tare kuma wannan irin zaman ana ya turo min bidiyoyi yayi wallahi ana turo min bidiyoyi ai ga, ga wannan malami ya kwaba ga abin da malamin nan ya faɗa in na duba na kama a'a halakan tsakani na da kai maybe mun zaman lafiya da wallahi ban sakawa wallahi ina da su da yawa ban sakawa ba saboda komi ba saboda mutum ɗaya wallahi sab ina duban albarkacin mutum ɗaya shi ka ga in kawo da kai wallahi in kawo da kai ni kama ba komi Tama kaka doki wannan as eh, jin daɗi kana ganin cewa kaban kana da a ba ba shi yasa dan Allah kai matashin malami kai kokari kai kokari ka tsaya kan da'awanka da kake yi yana da kyau nasiha ne zuwa gare ka ka tsaya kan da'awanka da kake yi yana da kyau amma dan Allah ƙarya wallahi ni koya kowane bangare ne ba ruwa walla ko bangaren ɗarika ne ko bangaren izala ne ko bangaren sha ko wani bangare ne in dai malami har ta taba mini karya wallahi shi da kawai ta kallon ka kawai abinda kawai na tsana kenan kuma ina ina da kishi kuma wallahi karya wallahi ko mun ko muna muna tare abinda kawai za ka yi ka ta'i, amma wannan maganganun da ya baka mamaki sometimes ma kana magana ma ina ganin maganan nan gaskiya ne gaskiya ne amma da yake ka taba karyar nan she karyar nan ya shigo cikin kaina she ina gani kamar kai abinda wannan malami ya faɗi a barin jin tambayi wani malami ya tabbatar mini eh gaskiya ne saboda kana da ban tsoro mu da ba mu shirye ba mu muna neman ku ku gaya muna mu mu shiri mu mu ji amma kai kana karya o oh, sarki zaki yayi wani magana amma sarki zaki wannan magana ba mu taba ji ba ba haka mallumman mu ke faɗa ba zo ka fahimtar da mu it makes sense a sarki zaki wa mallumman izala ƙarya mallumman izala ba su taɓa faɗin haka ba to wanda ya faɗi wannan na sa maka video shi ya faɗi nan malamin shiya ne ko na ɗarika ne malamin shiya ne ko na ɗarika ne shi yasa jama'a kowa ya tsaya wurin shi kowa ya tattayi yi shi iya abin da kake ba wanda ya hana ka amma wani shishigin da ake yin nan <laughs> wallahi ina gani ina gani kawai ina sa kafa ne ina shurewa wallahi ina gani wani irin wani bibiya na wani shishigi wani bibiya na wani shishigi duk ina gani ina gani kuma ina ji ina gani kuma ina ni ina son mutum in ina son mutum wallahi ko kai malamin izala ne ko tambayi malam Nasir Ado Musa wallahi ya san ni sosai in ina son mutum wala ko kai malamin izala ne wallahi ba na yadda ko bayan ka cutar da kai wallahi in ina son mutum ko kai malamin shi'a ne ni ina batija ne wallahi ba na yadda ko bayan ka cutar da kai ni na wake kuma kai baka mamaki ne ba wanda nake zoro fa ba baka da wuta baka da aljanna ba abin da zaka yi kai mini in mun gamu gani ga ba wallahi shi maka duka ma wallahi shi ni maka duka domin baka iya ni ba abin da zaka kai mini shi da ka sai kan kwalba kai manganun banza ka na tsaya gaban gabana gari ga gaba ba abin da zaka kai mini shi yasa jama'a don Allah don annabi irin wayannan ƙananan ana Allah Allah a ga a'a tunda yanzu ya zama mu karya shi ya za mu mai kaza a maganganun san bari mu mai kaza cikin maganganun san bari mu je mu zakalo wani ababa mu zo mu yanke wani wuri mu zo mu masa wannan kana wahalar da kanka ne ba abin da zai yi mini abin da zan fadi bayan ka wallahi na fadi gaban ka wallahi na fadi gaban baka da wuta baka da aljanna I don't care I don't care in ka ganna abun na dariya ina girmama ka ne ina baka girma ne amma ba abin da zaka kai wala ina baka girma ne kawai ina girmama ka ne ina baka girma ne ko kuma ina girmama ku ne ina baku girma ne shi yasa dan Allah dan Annabi irin wayannan kazafi da wayannan ƙarya da wani baban, ai ni na wuce wurin nan wala na wuce wurin nan kai ina kai na riga ka zuwa kan Facebook kai ka sai irin wuyan da na sha kan Facebook domin yau ana kowa a sarki zaki sarki zaki sarki zaki ka san ka san kan da aka yi har na kai wanga sarki zaki ka san ka san <laughs> ka san ka san rubu yadda na sha je ka tambaya an gaya maka ka san irin ababen ka san irin ababen da muka bi ciki ka san irin ababen irin wuyan da aka bi sannan ka za ka yi nan an gaya maka kawai tashi gaba ɗaya na mutum ya je create account ya bude ya samu suna sarki zaki rasulamin rasulamin sarki zaki ka san shekaru nawa kenan ka san shekara da shekaru nawa kenan shekara da shekaru ka san nawa kenan eh <laughs> shi a yau bari a bari mu zo a don Allah don annabi don Allah don annabi ka ku bar mu bude wannan kofar nan don Allah a rufe wannan kofar nan a rufe ina gani ina ji ina kawaici ne ina kyalewa ne ta amma abin na son ya zama kamar reni reni na son ya shigo ciki da yawa reni na son ya shigo ciki da yawa shi yasa dan Allah da annabi ku bada a kashe wa ka ce yanzu gwada maka malamin ku da ya faɗa haka na baka biyu ɗaya ka ji maganan da ya faɗa daidai maganan da na faɗa ai ka ji ka ji da kunninka to na biyu kuma ya nuna cewa ziyaran kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam domin batun kabari yake yi kuma batun kabari annabi sallallahu alaihi wasallam kai da kanka wallahi maganan da kai kana need istighfari sosai ana batun kabari annabi batun ka eh, eh, batun annabi ake shi ga wallahi kabarin dan adam duka in ya mutu ya zama najasa ya zama batun annabi muke yi bawa Allah wala Allah far ka sani domin kai kaje ka ji video na ka yanke ga video na full nan wannan ne magana 3 minutes nan gashi na zo na saka kowa ya ji batun annabi sallallahu alaihi wasallam batun kabari batun kabari na annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi muka zo muka ƙara da na waliyai kuma an fara wannan da'awa ina gani shekara da shekaru ba abin da bayi ba a nan malluman izala malluman ɗarika malluman shiya ba abin da bayi ba a nan kai kai kwana yi kai kwana yanzu ka tashi kai kwana lokacin kai bacci kai ka sai ka sai <laughs> ka sai gwagwarmayar da kai nan ka san irin eh, zuba wanda aka yi nan ka san irin ababen da aka yi akan sahabbai sosai tsakanin ma malam Musa Yusuf da suna da shi ah, malam Ismail Afir mako ne kai ka sani yanzu kai ka tashi bacci da ka tashi bacci wanke idonka da kyau sannan ka gani baka wanke idon kwansa na cikin idonka kana gani na kana gani na ina maka bibbiyu kana kallo na gani nan gani na mutum da amma ina maka bibbiyu yanzu ka tashi bacci kuma kamin ka shigo ciki da ya kamata ka tambayi mallumman ka a ah, abinda sarki zaki ya faɗan nan gaskiya ne an taba yi saboda ka ji da kunninka na ce an yi annan annan shafi haka na ce shaka tambaya kamin ka shigo cikin dagan shaka tambaya kamin ka shigo cikin dagan amma kawai karara ka zo kana ƙarya karara kana ƙarya bari sake replay maka maganan ba daɗin ji da amma bari sake replay maka kaɗan cikin nashi assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah sarki zaki ya yi wa malaman izala ƙarya sarki zaki ya wa malaman izala ƙarya tanda ya ƙirƙiro wani magana ya jingina musu ya ce su suke faɗan wannan maganar kuma iya sani na a matsayina na ahli suna ɗan izala ban san cewa malamanmu suna faɗan wannan maganar ba iya ƙarmi sani na ban san cewa malamanmu suna faɗan wannan maganar ba amma idan yana so ya wanke kansa to ya kawo mana wato kaset ko bidiyo ko kuma littafin da malamanmu suka faɗi maganar da ya ƙirƙiro ya dangana musu yana program ne da wani ɗan shi'a to shi ne ya faɗi wannan maganan ya ce ai maluman izala suna cewa kaza kaza kaza kaza amma dai aka ce gani ya kori ji ku saurara kuma kuma ku kalla da idonku abin da yake faɗa ku ji abin da yake faɗa na'am maluman izala ya za ka fahimtar da su anan saboda suna da wasu zance da suka taba faɗa cewa ai in mutum yana da yana raye a raye duniyansa zai zaka ka nemi albarka bi mana zai baka albarka komai zai ya ka nemi albarka amma in ya mutu babu wani batun wani albarka ko kuma batun wani abin da zaka je ka nemi wurin gawa aka suka faɗa wurin gawa to gashi a nan ka nuna mana cewa a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ni samina wa tana ne amma muna batun ka waye mana kai kan haka ina fata dai kun saurare shi yace laman iza kaga kaga kaga hayinci bai buga nawa duka ba she yanke yanda yake so to ku ji nawa duka wasu waɗannan abubuwa ɗin guda hudu dukkaninsu sashin balin musulmai sukan yi waɗannan a kaburburan ma'aiki manzala sallallahu alaihi wa sallam da sauran waliyai bayan Allah kaddara kabari din saboda girman wanda yake kwance a wurin ko kuma tabarruki taba shi ko sumbantar shi domin samun tabarruki so domin samun albarka ko kuma girmama gurin da yi masa ado da sauran abubuwa shi na ake ce wannan tabjili ko takrimi karrama shi saboda girman wanda yake a wurin a ƙayatar da gurin da kwalliyoyi da sauransu wannan takaitacciyar mukaddima kenan dangane da abin da ake ce ma tabaruki ina so a bahasinmu na yau kamar yadda sarki zaki yi bayani cewa bahasi ne mai tsayi kuma wannan yau ba zai yiwu mu gama su za mu ɗauki abin daki bayan daki ɗaya bayan ɗaya inda lokaci ya tsaya mana mu tsaya wani lokacin mun samu dama mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya da farko amma shai kamin ka ci gaba ka tsaya kan topic kamin ka je kan topic eh. farko na so mu tauna a kan wannan koda ka bamu mu minti biyu ko uku a kan haka muna samun matsala ba zan ɓoye ba zan ce wasu malamai ba a'a shan ce maka ga mallum'ai izala domin eh. a nan an sha faɗin haka in dai ka fassara mana tabarruki bi mana wato neman albarka malluman izala ya za ka ka fahimtar da su a nan saboda suna da wasu zance da suka taba faɗa cewa ai in mutum yana da yana raye a raye duniyansa zai za ka nemi albarka bi mana zai baka albarka komai zai ya ka nemi albarka amma in ya mutu babu wani batun wani albarka ko kuma batun wani abin da zaka je ka nemi wurin gawa aka suka faɗa wurin gawa to shin gashi a nan ka nuna mana cewa a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ni samina wa atana ne amma muna batun ka waye mana kai kan haka to kaga na annabin wala Allah wani ba zai musu ba awa wani zai musu to amma na wani waliyi yaya za ka iya ka fassara mana sosai bi mana a samu fahimta cewa a'a ai ga mamaci ma ana iya neman albarka na kamar yadda na ce ba bahasin nawa yana da tsayi sosai kuma yau ba zai yiwu in iya gamawa ba yanzu wannan na ɗanyi tarifin ta'arifin tabaruki ne ban kawo dalili da eh, jama'a kun ji ko kun ga kan da aka tsaya To ku ji maganar shi na ƙarshe. Shi wannan. Shi ne min babu aula in ya mutu kama ai ya zama najasa a mazhabin malikiya kenan. A mazhabin malikiya wato gawon ɗan adam najasa ne. Muna magana sai dai a zance mafi inganci shine almu'minu la yanjus mu'mini bai zama bai zama najasa. Kenan mu dai mutum yana da rai ko bai da rai ba a neman albarka da shi saboda albarkan shi ma'anawiya ce lazima albarkan annabi ce kuma zatiyatun muntakila kenan dai abun nan da sarki zaki ya faɗa ahli suna ba shi suke faɗa ba yauwa in yana so ya wanke kansa yanzu muna bin sa bashi sai ka mana kaset ko littafin da malaman izala suka faɗi wannan maganan da ya jingina musu yauwa wannan shine abin da malaman suna suke faɗa wanda na faɗa ɗin nan kenan amma dai muna bin shi bashi kuma muna sauraron sa salamu alaikum wa rahmatullah To, matashi malami, matashi malami, ba ni na fada ba karya ba ne ga malamin ku da ya fada. Dan Allah ba nan daidai ne idan mutum ya roƙi Allah wani bukata a ƙarshen roƙon ya ce albarkar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ta cike wasu ba sa na ake amsa tambayoyi amma wannan ai mu amsa na riga na yi magana cewa ba ka cewa don annabi ko albarkar annabi saboda shi annabi ba shi da albarka albarka yana hannun mai shi shine Allah tabaraka wa ta'ala ka masani na zo na ta play abinda ban so ma ji ka ai wai an wai annabi ma bai da albarka kaji yanzu yanzu baka ji ba duba kuma duba kuma da eh, ya don a ziyarto don haka kabarin kowa ba a ta ya don a ziyarto ko kabarin annabi bai halitta ka tahi da sakwato don ka tahi ka ziyarto kabarin annabi a madina ba ba su san abin da yasa aka zuwa madina ba ai madina ana zuwa don ziyarar masallacin manzon Allah ba don ziyarar kabarin shi ba wanda ya tahi da ne ziyarar kabarin annabi ziyarar wahalar banza ta yi bai da to batun kabari muke yi batun mamaci batun gawa muke yi baka je ka ji program mu duka gaba da ba a kai kai da ka zo ka pick kuma program yana nan ni da malam Yasir muka yi ka ji ko shi sa wannan magana duka kenan jama'a na bar mu nan maganganun bawan Allah nan a sarki zaki yayi wa malluman izala ƙarya kaza kaza me su kai mini me su yi mini na san da youtube suke sa wasu ababa shiga an kawo sirancin wani a kawo na za sa domin a kashe ka je ka duba domin su samu kuɗi ta ma stafula lazim nan kuma wani kira kuma zan ce wai ka zo ka duba domin samu kuɗi eh <laughs> wani kira zan kira ka ka zo ka duba domin samu kuɗi shi yasa wannan maganganun da kuke yi kasan nan yana yi eh, ya samu kuɗi zai kai magana annabi yake yi ka zo ki ta kwabawa haka nan yaba na bar mu nan na bar mu nan insha Allah malam bashi kuma da muka roka ya ba mu daman shi yau domin da yau malam bashi zai karatu muka roka ya ba mu daman shi yau muka zo muka yi magana mun gode masa Allah ya saka da alkhairi eh. shi yasa jama'a in ka ga nayi magana na ce maka malamin ɗarika ya ce kaza kai dai zauna kai shiru je ka tambayi malluman ɗarikan da muke karatu da su nan ya taba faruwa walala su sun tuna in sun manta ma walala su su bibiya cikin karatuttuka su gani an yi ko ba yi ba in ka kana ce maka malami izala ya ce kaza kai lokacin kana kwana ka yi bacci lokacin la ma kana makaranta walala lokacin kana makaranta ko ka yi bacci baka sani ba ko kuma ba ka nan ba kana bibiyan platform mu ne kana bibiyan karatu kana bibiyan karatu ne ba ka nan shi yasa baka ji ba ga abin da na faɗa a i tambaya amma ka zo gaba ɗaya a sarki zaki ya ya shan samu me ko an gaya maka shafin ga wasu ababa da yawa bari ga muku wasu ababa da yawa da kake ganin an post a yi kaza kan shafin an gaya maka ne ke yi wasu ababa da yawa kaga an zo an post akan wannan shafi da wasu ababa da yake admins suna da yawa yanzu in kaga an post wasu ababa akan wannan shafi wallahi ba ni ne. yawanci yawanci kuma ni ne ni ina careful wallahi abin da naga zai kawo problem da yake abin da yasa ina zuwa da malamin izala ina zuwa da malamin ɗarika ina zuwa da malamin shi'a shi yasa abin da na san zai iya kawo problem zai iya kawo matsala matsala zai kawo matsala wallahi ba na sawa in kaga an sa wasu ababa da zai kawo matsala wala in ta bangaren izala ne ana kira na a ce min um, mm, sarki zaki ga ko jiya an sa wani gaya kira wallahi ka ka shan jan cire kuma na cire ina ga wanda ya sa shan kira shi ce mai abin da ka san nan ka ya hakuri malam ya hakuri ya ya kawo dan fitina dai sa na cire ina saukewa haka lokacin da ake ina yin gasa wasu baba inda na ɗarika dai taka eh, wurin eh, ɗarika ina yin cire wasu ababen kuma an yi ba ni bane wani ma ke zuwa ya je cire shi yasa ba komai za ka saya wani wurinka lungun ɗakinka kana jeji an yi kaza ko ba yi kaza ba jama'a ku yi hakuri duk wanda muka bata masa rai ya yi hakuri mu ma bata mana rai ne eh mu ma bata mana mun kawaici da yawa mu ma bata mana rai ne mun kawaici da yawa to gaskiya kawaicin ba za mu yi ba kuma ba za mu yi kawaicin ba kuma in dai kuna son yanzu mu aje mallumma ne ya zama da cewa mu da ku ke raddi given tiktok shikenan shi mu yi babu wani malamin da ina girmamawa ne a soro me me za ka bani me za ka yi mini ba abinda za ka ba ba ka min duka ba ka min komai ba ka kai ni kotu wallahi ko ka kai ni kotu ma na fi ka gaskiya ko ka kai ni kotu ma na fi ka gaskiya i will still defend myself i will still defend i will still win na defend kai na win kuma ba abinda za ka yi mini ka da wuta ba ka da aljanna duk baka da shi ni da kai duka muna nema ne a ba wutan ba aljanna <laughs> ba wutan ba aljanna to Allah sa ko me muke dan shi muke alfarma da Qur'ani nagode maka malam dair Allah ya saka da alkhairi mun gode jama'a Allah ya wanke mu, Allah ya silkaka mu mu ta tunawa Allah mu ta zama mutanen kirki wallahi mu ta zama yau ko ba komi ba ina yin girmama wani malami ba saboda komi ba ya ajiye lokacin shi ya zo ya zauna mun yi karatu ashe kai ma kamata ko ba kuma ni ma ka girmama ni ta wurin wanda ya taba maka wani alkhairi kaka nemi tozar tashi kan kasan ƙarya ne kasan ƙarya kake yi wanda ta taba samun wani ni'ima wurinsa wallahi kakka yi wasa ni na da wallahi ta kana abu na kyale ka wallahi ina kyale ka ne Allah wallahi ina kyale ka ne a saboda akwai abu ina tuna tunawa irin zamantakewa da shan kyale ka amma in ka pushi na ina zuka pushi na na hmm. mu ta tunawa mu ta tunawa mu ta tunawa da zamantakewa wani kaza ya taba mini alheri wani kaza na taba cin alfarmans wani kaza na mun taba zaman wani kaza mun taba dariya wani kaza mun taba dariya shi ake ganewa kai mutum ne shi ake ganewa mutuncinka shi ake ganewa kai mutum ne mutunci shine yau ka zo America despite kowane akida kake ah albarkacin sarki za a ah, ni da sarki zaki a ah, wallahi ban da masauki shi wurin sarki zaki shine mutunci ka zo kai masauki ka wuce in na zo ni ma na zo wurin ka Najeriya a ah, wannan fa muna da in kawo maka ziyara mutunci kenan shine mutum baka harka mutum ba ma kowa ya wuce amma a'a mutuncin nan yana ko baka harka da mutum ko bai harka da kai a'a mutuncin nan ya kamata yana nan mutuncin nan ya kamata wannan mutuncin nan yana nan amma wani wani bai gari bai san mutuncin ba mutuncin nan ya kamata mutuncin nan yana nan ka zama butulu butulu no ka jawo abin da jawo zage-zage a zage mutum domin ba wuya ba wuya kaga wani ya tashi domin ko ni ka zage ni in ka zage ni wala ko mai nayi maka na gani ban rama ba balle har a zuwa na zage domin a zage iyaye a tun da distan ma ba yi ba a kaka janyo abinda zai zo har wani wani mara kunya karamin mara kunya tashi yana zage iyaye a'a. mallum mama ina cewa a ka taba shaksiyan su a ban taba cewa ka taba shaksiya na saboda ni ba abin da zaka yi mini ko ka zage ni ko ban san ka ba da ka dade ma ka tai ban ban ka ba ban san ka ba amma ababen nan da ake yi ashe iyayen mu in ba mu jawo musu addu'a na alkhairi ba bai kamata mu jawo musu zagi ba kasan mutuncin mutum yana da kyau mutum kasan mutuncin mutum wanda zai nuna maka yana sanka, ka zai nuna maka yana son ka amma a'a baya son iyalinka mahaifiyanka ummanka babanka matanka yaranka baya son su yana iya tsaya ya zazzage su wallahi yana wai yana son ka munafuki ne mutumin ka kiyaye shi baya son ka amma wanda zai nuna maka a kai baya son ka amma kaga yana son iyalinka yana kare mutuncin iyalinka to wallahi mutumin kirki ne kama shi mutumin kirki ne kama shi an ana ya kawo wasu ababa da yawa na duba na kuma a ah, wannan na ta mutuncinsa ko mutuncinsa ni ba shi nake duba ba na duba ababan nan da muke iyalinsa suna kallo matar wala Allah matansa mahaifiyarsa mahaifin shi kowa yana kallo sha zo a yi masa irin wasu zagi da wala ba na sakawa ma ba na post ma ba na post ma to irin wannan shine mutunci bayan ka mutum ya tsaya yayi maka yaki yayi maka fada ba na yarda a wanga ba zan yarda yi masa haka ba mutunci kenan mutunci kenan amma <laughs> to Allah ya gyara Allah ya gyara Allah ya katarshe mu Allah ya biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah sa komai muke dan shi Allah muke bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh